Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Asabar goma ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafatar su ga Sarfilu da kanin labarai. Akwai kusan mutane miliyan 134.7 a faɗin duniya da suka kamu da cutar coronavirus a cewar cibiyar jami'ar hafkin masu sharhi sun ce rasha na ƙara sayar da makamai ga sojojin myanmar da kuma tsayawa tsayin daka tare da madugun juyin mulki amurka da iran sun amince da tattaunawa zagaye na biyu na tattaunawa kai tsaye a biyana a mako mai zuwa don kokarin dawo da juna cikin yarjejeniyar nukiliya ta dubu da goma 2015 To, kani labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji wani rahoto na musamman kan shirin kakkafa cibiyoyin yada muhimman bayanai ga al'ummomi a yankunan karkara a Najeriya. Za a ji cewa wasu 'yan Nijar mazauna Najeriya sun ce tun da hankula sun fara kwantawa. To sabon shugaba Bazum Muhammad ya mai da hankali kan batun tsaro sauran abubuwa sa biyu baya. Idan mun kaɗa gane kuma za a ji wani rahoto na musamman kan yadda yawan ba haya a waje da kuma gefen teku ko ruwa a wasu sassan garuruwa a afirka ke yada cututtuka da wasu matsaloli kamar kowace ranar asabar yau ma babu makeri na tafa da shirin adawa lafiya amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a salamu alaikum ga labaran duniya akwai kusan mutane miliyan 134.7 a faɗin duniya da suka kamu da cutar coronavirus. Cibiyar coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins ta rawaito da safe yau Asabar. Amurka ta fi kowace ƙasa yawan sabbin kamuwa da cutar da mutane miliyan 31 sai Brazil mai mutane miliyan goma sha uku da kuma India mai mutane miliyan goma sha uku da biyu. india ta samu sabbin kamuwa da cutar da ya zarce na kowace rana a cikin kwanaki biyar a jere yau asabar ma'aikatar lafiya ta ba da rahoton sabbin kamuwa har mutane 145,384 a cikin awanni 24 da suka gabata likitocin aikin gaggawa na burtaniya sun bayar da rahoton cewa sassan su na ganin kwararren marasa lafiya waɗanda suka ce suna ciwon kai kuma suna cikin damuwa game da allurar AstraZeneca da aka yi musu. Bayan rahotannin da ke cewa allurar na iya zama sanadiyar daskarewa jini da ba kasafai ake samun irinsa ba. Masu sharhi sun ce Rasha na ƙara sayar da makamai ga sojojin Myanmar da kuma tsayawa tsayin daka tare da madugun juyin mulkin Myanmar Janar Min Aung helen Kawancen da suka ce zai kara burin manufofin kasashen waje na Moscow a duk faɗin kudu maso gabashin Asiya ta hanyar sayar da makamai nan gaba. A halin yanzu shugabannin akalla kungiyoyin 'yan tawaye kabilu goma sun bayyana goyon bayansu ga masu adawa da juyin mulkin kasar. Anthony Davis wani mai sharhi ne kan harkokin tsaro da ke tare da kungiyar Jen a Bangkok ya ce Moscow a fili tana son ta kara danƙon ta da sojojin myanmar da ake kira tatmando ta hanyar tallace-tallace da farko ga sojojin samanta yayin da take son haɓaka alaƙa da ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin asiya ko asian ƙungiyar tattalin arzikin yankin amurka da iran sun amince da tattaunawa zagaye na biyu na tattaunawa kai tsaye a vienna a mako mai zuwa don kokarin kawo da juna cikin yarjejeniyar nukiliya ta 2015 amma irin ta dage kan cewa sai an cire dukkan takunkumin da amurka ta kakaba mata kuma amurka ta yi gargadin cewa irin wannan bukata na iya haifar da koma baya wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka wanda ya magana da manema labarai a ranar juma'a ya ce tattaunawa kai tsaye za ta ci gaba a tsakiyar mako mai zuwa babban birnin austria jami'an diflomasiyyar amurka da iran sun kammala taron farko na ganawa a safiyar yau inda masu shiga tsakani daga tarayyar turai ke isar da sakonni tsakanin bangarorin biyu tattaunawar ta fara ne a ranar talata tare da iran waɗanda suka haɗu da birtaniya da faransa da jamus da china da rasha da kuma sauran waɗanda suka rattaba hannu akan yarjejeniyar ta dubu biyu da goma sha biyar wanda aka fi sani da joint comprehensive plan of action. da waɗancan manyan ƙasashen duniya biyar da ke ganawa ta daban da wakilan amurka yarjejeniyar jcpoa ta yi kira ga iran da dakatar da ayyukan nukiliyarta da za a iya amfani da su wajen samar da makamai don neman samun sauƙi daga takunkumi daga ƙasashen duniya amurka ta janye daga yarjejeniya a cikin shekarar 2018 kuma ta fara kakaba takunkumi kan iran a ƙarƙashin shugaban ƙasar na wancan lokacin donald trump wanda ya soki yarjejeniyar da magabacinsa ya tattauna da cewa ba ta yi abin da ya kamata ba don dakatar da ɗabi'ar iran iran ta rama a shekara guda daga baya ta wuce iyakar ayyukan nukiliyarta na jcpoa an jima kaɗan sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari muka muku wata hira ta musamman da babbar jami'a a hukumar nan mai ƙoƙarin kakkafa cibiyoyin yada muhimman bayanai na kawo ci gaba a yankunan karkara a Najeriya. Malama Hadiza Umar wadda ta yi ƙarin haske ma wakilin a Kano Muhammad Ibrahim Kwari kan abin da ake ciki. A ƙoƙarin da take na bunƙasa sha'anin fasahar sadarwa a tsakanin 'yan Najeriya, hukumar NITTA da ke bincike tare da bunƙasa sha'anin fasahar sadarwar a ƙasar ta ce ta bullo da sabon shiri domin tabbatar da cewa 'yan Najeriya a yankunan karkara da birane sun sami ilimin da ya kamata a wannan fanni na fasahar sadarwa. Ajiya Hadiza Umar da ke zaman shugabar sashen hulɗa da jama'a da sadarwa ta hukumar ta yi ƙarin haske dangane da sharɗan da suka shimfiɗa na ganin cewa al'ummu sun sami cibiyoyin da ake kafawa don ilmantarwa tare da horas da al'umma akan sha'anin fasahar sadarwa a sassan ƙasar Najeriya baki ɗaya. Daɗi da muka fara mu muna zaɓa sai muka gane cewa wanda aka suna ba sa appreciating abu saboda ko an ji an basu ne eh, ba ba su san kuma mahimmancin shi ba so yanzu sai aka zo aka ce aka ci to a to a daina yi a bari idan sun nema sai a basu ko sarki ne ke gari suna iya rubutu akan leda head din su akan cewa suna bukatan irin wannan cibiyan so idan dai har sun zo an zo an nema ya nuna akan cewa ana bukata sai a je sai a sa musu to in muka ba da wannan irin gudumawa din nan a ko community saka ko makarantu to dama muka kula da ƙauyuka eh, garuruwa makarantu da jami'o'i duka ne idan muka ba da wannan irin gudumawa din to dama muka kula musu da shi shekara ɗaya mu tabbatar akan cewa komai yana aiki sun fara jin daɗin aiki da abubuwa to in suka gane amfanin shi kaga ko ba wuya za su su kula da kayan su to idan muka gama wannan shi sai mu ba su sai a ce to yanzu sai kusan Da za ku kula da shi to kaga cikin wannan shekara ɗaya in ma kamar community ne ko ni local government za su iya su sa shi budget din wani shekara da za a shiga alaba sai saboda za su samu yadda za su shiga da biya kamar wani abin da internet connectivity din nan muka tashi sai za mu biya na shekara ɗaya ne to ka gani in har suna da abun sun sace oke to next year kuma eh, ni da za ta janye hannunta to kaga za su yi making provision su sa a budget da sauransu so da su samu har ko ma ba su in suna da ma'aikatan da su ringa kula da wurin sai su sa ko ba su da wani kwararre wanda zai kula da wurin da ringa ma horarwa don suna amfani da wurin suna horarwa ma sai su kaga sai su sai su nema su dauke shi aiki to idan na fahimce ki idan kuka gina wannan kuka dau ɗawainiyarsa na tsawon shekara ɗaya ko wani abu mai kama da haka su al'ummar garin da aka kafa wannan cibiyar ake damƙawa ko kuma a'a ana miƙa shi hannun karamar hukumar da wannan ƙauyen yake ciki ko wannan yankin yake ciki a inda akwai kamar ko hakimi in kamar ƙauye haka na hakimi hmm. in kuma kamar cikin local government ne yawanci ana danka ma hukuman karamar hukuma hmm. eh ko ciyaman din na na local government din a lokacin saboda shi ma ya gama kuma sai hannun obama ma wani hmm. so ana dankawa ko a wurin hakimin ko sarki ne ko kuma ciyaman saboda su ci gaba da kula da eh, eh, eh. wai kuna bibiya misali bayan kun mika su din kuna bibiya ku ga bayan wani lokaci ku ziyarta a kai ranga ana ana zagayawa wasu suna da challenge din ana ba su shawara yadda za su yi wasu kuma abun ya fi karfin su sukan dawo suka da su ce to a da Allah a taimaka musu baya ga haka hajiya hadiza umar ta ce hukumar ta nidda ta horar da matasa a matakai daban-daban a kan ilimin fasahar sadarwa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud kada a manta ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da facebook da twitter da instagram gasar filu da ci gaban labaran duniya masana ilimin kimiyya na kayan tarihi a masar sun gano wani tsohon gari mai shekaru sama da dubu uku wanda aka malashi da gidajen tuba laka da kayan tarihi da kayan aiki na zamanin fir'auna fitaccen masanin ilimin kimiyyar kayan tarihi zahi hawas ya ce wata tawagar misar ce ta gano garin da ke ajiye da gawaki a lardin lakso da ke kudancin kasar an bi diddiginsa ne tun zamanin tsohuwar masar lokacin da ke karkashin sarki amentelope na uku na daula ta goma sha takwas kasashen waje da yawa sun nemi wannan birni ko ba same shi ba a cewar hawa cikin wata sanarwa na alhamis garin wanda aka gina a gefen kogin nilu ya kasance mafi girma a tsarin gudanarwa da masana'antu na masarautar fir'auna a cewar shi a shekarar ta gabata masu binciken kayan tarihi sun fara aikin tono abubuwa a yankin inda suke neman ɗakin ajiyar gawawwakin sarki tutankhamun ko yaya a cikin makonni sanarwa ta ce masu binciken kayan tarihi sun gano tubalin laka wanda a ƙarshe ya zama babban birnin bangunan birnin har ma da ɗakunan cike da kayayyakin amfanin rayuwar yau da kullum an same su daga ƙarshe amurka na zargin rasha da ɓoye hakikanin manufar rundunarta ta sojoji akan iyaka da ukraine biyo bayan tuntuɓar da ta yi da ƙawayenta game da ƙara tashin hankali a yankin. Jiya Juma'a jami'an Amurka sun ƙi bayyana takamaimai kan nau'ikan sojojin Rasha da suka gani suna taruwa a kusa da yankin na Ukraine. Amma sun bayyana ayyukan Moscow a matsayin tsokana da dagula lamura suna watsi da ikirarin cewa kowane motsi yana da alaka da atisayen soja. Sakataren yaɗa labarai na ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon John Kirby ya faɗa manema labarai a ranar juma'a cewa ba mu tunanin cewa ƙasar rasha tana nuna gaskiya game da abin da take yi a gaida sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu Wannan karan ma a Najeriya inda wakilinmu a shirya Oyo ta kudu maso yammacin Najeriya Hassan Umar ke dauke da rahoto kan matsayin wasu 'yan Nijar kan sabuwar gwamnatinsu da kuma bukatunsu da shawarwarinsu. Hassan gare ka. Ni dai aka zaɓi shugaban kasar Nijar Bazu Mohammed kana aka rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasar Nijar har yanzu 'yan Nijar mazauna Najeriya na yin murna tare da nuna fatan su ga sabon shugaban ƙasar. Sunana Alhaji Junaidu Mai Shayi bakin kasuwar Shanu Ibadan. ladan alhamdulillah masha Allah wala quwwata illa billah shugaban ƙasa Muhammadu Bazu dama shugaba ne wanda ake mai kyakkyawan zato a kasar Nijar kuma Allah shi ke da mulki kuma ya bashi saboda haka mu 'ya'yan Nijar da muke nan waje cikin Najeriya muna mishi fatan alheri ubangiji Allah ya shige mishi gaba akan wannan mulki Allah ya rika mishi dan alhurma a annabatul Qur'ani duk abin da ake jin tsoro game da mulkin shi Allah ya yi maganin sa abin da ake so ya tabbata na alheri ga kasar mu Nijar Allah ka tabbatar da shi me kuke son ku gani ga wannan sabon shugabanci na Bazum Muhammad a Nijar abin da muke so mu gani ya faru ga kasar mu yana da yawa amma nan buwan abin da muke so ya mai da hankali akan tsaro domin duk kasa in aka ce babu tsaro harka ta lalace babu shugabanci kuma da ruwan sha da asibiti da wutar lantarki wanda talaka zai ji daɗi tana lokacin da yake kamfe yana neman shugabancin nan irin alkawuran da yawa talakawa to ya kokari ya cika musu me zaka ce a game da dangantaka a wannan sabon shugabanci tsakanin Najeriya da Nijar ai Najeriya da Nijar dama ƙasa ce guda mun ji labarin turawa mulkin mallaka ne suka raba Najeriya da Nijar kamar dan gogo ne da dan kawu Najeriya da Nijar haka take ya hada dankon tsaro tsakankanin shi da shugabannin Najeriya a bakin iyakoki sunana Muhammadu Bankano daga nan Ibadan murna na yi murna amma na daya don Allah bisa ga Qur'ani nan da ya rance ya tabbatar da ya rance wala rantsuwa ga musulmi yana kama mutum kuma ya bar kabilanci ba a son kabilanci ga shugabanci kowa na shi duk yan adawa waɗanda ya kama ya sake su shi an magana in yana son gaskiya a cikin lamari ne ko akwai wata fata da kake wa sabon shugaban kasar Nijar Bazoum Mohammed fatar da ni kai mai ta tsaye Allah ya sa kasar nan ta hita cikin jerin kasashe da aka ce ta kowa ke kasa talauci a duniya ina roƙo ne kuma don Allah don annabi ya saki yan adawa nan yan adawa nan in ba a yi da su kasa ba a samu samun zaman lahiya me za ka ce a game da dangantakar najeriya da kasar nijar a wannan sabon shugabanci na bazum muhammad to lalle ina fatan alheri a ciki wannan tsakanin nijar da najeriya mun san tabbat duk ɗaya ne kasar nijar duk abin da ya samu najeriya ya samu nijar mustapha nijar to gaskiya ana mishi murna da yasa an kai zaɓi an ƙare laya lumai da fata alheri zuwa gare shi da ta shugaban ƙasa to menene fatan ka gare shi kuma fata na da shi mu matasa ne muna aiki na yi mu yan nijar eh fata na da shi saboda an yi mana aiki na cikin Nijar ba mu iya zuwa ko ina ba sai mun zo wani waje ba ba sai mun zo Najeriya ko Kamaru ko Chad ba haka Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya To a gaida Hassan yanzu kuma bari mu kada kasar Ghana inda wakilinmu Ridwan Abbas ya aiko mana da wani rahoto na musamman game da yadda ake yawan ba haya a waje a wasu sassan afirka musamman ma bakin ruwa da bukatar da ke akwai ta hukumomin da abin ya rataya a wuyansu su tashi tsaye wajen kawo ƙarshen wannan kyamatacciyar al'adar kamar yadda wani jami'in al'umma a ƙasar ta Ghana ya yi. Ridwan Abbas gare ka. Abdulmumini Isa ya buƙaci mambobi su tabbatar an gina wuraren yin ba haya wa masu hayan gidajensu. Well, Wannan don bayyana misalai ne da muka gindaya nan su nuna cewa a Injesiya mun ayyana rashin yin ba haya a fili a bakin tekunanmu saboda haka duk wadda za a samu yana yin ba haya a kewayen bakin teku za a kama shi a gurfanar da shi mai yiwuwa a ɗaure shi gidan maza in har ya kasa biyan tare da aka ci shi saboda wannan yin ba haya a fili na kawo matsaloli iri-iri wa unguwanni da kewayenmu don haka ya zama wajibi a gare mu mu zage damtse wurin yaƙi da wannan mummunan ɗabi'a in ka ke. kewaya gidajen unguwanninmu ba sababbin gine-gine kadai ba za ka tara babu wurin yin ba haya har sababbin gine-ginen za ka ga an yi gini ya kai ya kawo amma babu wurin yin ba haya a ciki don haka ba za mu iya rayuwa cikin lokaci da ya wuce ba saboda haka hukumar za ta tabbatar muna tafiya da lokaci kowa ya san haƙƙi da ke wuyansa babban jami'in zartarwan ya bayyana cewar tsabta ga baki ɗaya ba maganar wurin ba haya kaɗai take yi ba akan haka an baiwa duk masu gidaje wa'adin wata uku kowa ya gina wurin ba haya a gidansa ko su fuskanci kushin hukuma Ni a gani lokacin maganar wurin yin bahaya na jama'a ya wuce. al'ummar na gina wurin yin bahaya na jama'a wannan saboda mutane da ke kan hanya ne matafiya ko baki dangane da matsaloli da ake fuskanta na tsafta za ka yi mamaki cewar unguwar ingesiya ta da biyar amma daga dukkan alamu da yawan suna jan kafa ga dai baki daya ungunni da ke kusa da bakin tekuna hakan ya sa na ce kamata ya yi kowa ya san haƙi da ke wuyansa kar kawai musawan majalisar kasar ido don haka nan da watanni uku in mun sake kewayowa duk wadda za a sama ya yi kunnin uwa shegi na lahira zai fi shi jin daɗi radwan allah muktar abbas sashi hausa na muryar amurka accra ghana a gaida rituwan kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 ashirin da kuma 31 a jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron mu a tashirmu ta voa africa a kan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba matafiya a dawo lafiya jama'a barkanmu da sake saduwa da kuwa cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. a yau shirin a dawo lafiya zai duba wani abin fargaba ne da ya taso a ghana inda tsakanin watanni ukun farkon wannan shekara mutum 777 suka rasa rayukansu abin da ya jefa al'umman kasar cikin tashin hankali isa ali na wata kungiya mai zaman kanta ta val da ke fafutukan kare hatsira a birnin accra ya mana bayani dalla-dalla akan wannan alƙaluman kai tsaye bari mu mika ma isa ya ci gaba da bayani akan wannan batun na farko son ce alkalman da sun ka fito biyu yanzu haka na watanni biyu cikin shekaran da kenan eh, january da february na ukun dai wasu dai sun ka yi karin alkalman su dai ne ka samu shi 700 something nan amma mun ka duba alkalman da ma'aikatar yan sanda na ghana kenan sun ka fito da shi na nufin cewa kama cikin watanni biyu an samu hasari mota dubu biyu dari biyar da sittin hasarin da an ka samu kenan cikin watanni biyu to cikin wannan hasarin an samu mutane eh, mutane masu tafiya a kasa da mota ta buge su kenan su ma adadi dubu biyu dari bakwai sittin da shida 2766 kenan da mota ta buge su kenan cikin wannan hasarin da an ka samu to nufin da suke gwadawa cewa kamar shi cikin watanni biyu january to february mutanen da suka rasa rayukansu sun kai 517 dari biyar da goma sha bakwai shine waɗanda suka rasa rayukansu cikin watanni biyu kenan to akwai wasu kuma da sun ka rasa rayukansu cikin watan da ya wuce kenan na march to in an ka hada watanni uku nan duka shi za mu samu shi 700 eh, da kake gwadawa to kuma in mun ka duba cikin shekarar da ya wuce 2020 eh, kenan sai mun ka doki watanni biyu cikin 2020 shine last year kenan mutanen da sun ka rasa rayukansu bai kai na shekaran gaba abin da kaga ya kawo ban tsoro kuma da bacin rai kenan in mun ka duba 2020 eh, january to february mutanen da suka rasa rayukansu shine 339 so in ka cire 339 ga in ka ga muna da waɗanda karin da an ka samu kai zuwa gaban da dari sama kaga eh, ya kawo damuwa ya kawo damuwa saboda Eh, nufin da jama'a ke duba ne da aikin da ake ana son a rage waɗanda alkalmani ba a kara ba amma mun gan kamar kari ya zo kai to ya ka mana damuwa kuma cikin alkalman da sun kaka suna nufi cewa kama cikin wannan hasarin motar da an ka samu motoci shine motocin kasuwa mun ka duba kamar nan muna kiran su turo-turo da manya-manyan basin na suna na kasuwanci mm, kenan waɗanda sun ka Eh, motocin haya kenan dubu daya dari biyar tamanin da daya one an ka same su cikin wannan hasari sa'annan kuma mun ka zo baburu kuma na ciki moto kenan da nan ake ce musu motorcycle ko okada kasashe su west africa da dama su ma gaskiya ya kawo damuwa sosai wannan baburun da kuma sun ke cikin wannan hasari in mun ka duba eh, alkalmomi su ma sun kai dari tara samanin da fudu almost 979 kenan in mun ka duba kamar kashi 50% eh, motocin da motocin kasuwanci kenan so kaga kamar wadanga baburan da kuma sun ciki aka same shi cikin wannan hasari kenan To gwamnati da wasu dai masu hannu da ruwa da tsaki kamar irin ku an daɗe ana cewa ana ƙoƙari akan batun wannan hatsarin motar. To hakan yana nufin maganar da mutane ke faɗi cewa 'yan siyasa da mahukunta suna yaki a kan cutar da zai kawo musu kuɗi a aljihunsu ne ko dai a'a da gaske ne ana wannan yakin. Sai ce baba yakin da sai ana yaki saboda yanzu haka ai kaman jiya haka da nake tafiya cikin wani unguwa sai da yan sanda sun ka saya da ni sun ka tambaye ni takardar da nake tafiya da shi shi da driving license da na cire na gwada musu sun ka dudduba motar sun ka dudduba takardar sai suka ce to in ci gaba da tafiya kaga yan sanda na kokarin su sannan mu man da kungiyar da muke sai kan kanmu kuma NGOs mu ma muna kokarin mu sannan kuma yanzu na dan fadi kuma akwai kuma yan jaridu da yan aikin rediyo kuma su ma sun shiga cikin wanga yaki ana dan kokari amma to daga. Eh, akwai batun da wani kai batun kai batun takardar lansisin ka da abin nan ka san akwai wasu sukan ce wato a Ghana ba da hankali ake tuki ba da takardar lansis ne saboda da an baka wannan lansin nan shi kenan ba a tunanin ya kake tuki a abin nan da dai an duba takardar lasi alhali ko lasin nan akwai waɗanda suke bin barauniyar hanya su samu ba tare da iyawa ba shi yasa me za ka ce game da wannan magana da ake cewa ana tuki da lasin ne amma ba da hankali ba to madalla daga wannan tambayar ce kuma za mu tashi a mako mai zuwa a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa da murya amurka Baba ya ku makerin yake sallama da ku an huta lafiya kuma a dawo lafiya. Yanzu kuma bari mu kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. sakonmu na yau na haɗin gwiwa ne daga aliyu muhammad dan fulani zamfara da abubakar salisu a rikime masu cewa salamu alaikum muryar amurka hakika muna jajantawa 'yan uwa da iyalan yarima philip mijin sarauniyar birtaniya bisa suwarsa da fatan allah ya baiwa 'yan uwansa da iyalansa haƙurin jure wannan rashin sai kuma sakon shehu adamu rijau mai cewa a yayin da ya rage saura kwanaki kaɗan a fara azumin watan ramadan yan uwa musulmi da fatan za mu zama masu kyautata wa juna a wannan lokaci domin samun damar sharɓar romo da lagwadar da ke cikin watan ramadan mai tarin falala sai kuma saƙon mai dubu gty kanama jihar yoban najeriya mai cewa salamu alaikum sashen hausa na muryar amurka zan fara da karin magana duk abin da ya shafi hanci dole ido ya yi ruwa muna yi wa al'ummar kasar benin da chadi fatan sun yi zaɓe lafiya saƙonmu na biyu ya fito daga usman shitu mahuta mai cewa buɗe sabuwar cibiyar motoci masu amfani da hasken rana na farko a najeriya wanda aka kaddamar a jami'ar usman dan hodiyo da ke sokoto wani abin farin ciki ne da tsalle-tsallen murna sannan haka wani gagarumin ci gaba ne a bangaren fasaha a najeriya jinjina ta musamman ga hazikin injiniya jelani aliyu da fatan allah ya sa wannan ci gaba ya amfani najeriya da ma kasashen afirka baki daya amin sai kuma saƙon haɗin gwiwa daga abubakar yahaya lakwaja da bala na yashi lakwaja a jihar kogin najeriya masu cewa muna tur da Allah wadai da kisan da 'yan bindiga suka yi wa sojoji goma sha biyar a Benue. Da fatan gwamnatin jihar Benue za ta zage dantse wajen zakulu 'yan bindigar da suka aikata wannan ɗanyen aikin. Kan su fuskanci fushin hukuma don 'yan baya su shiga taitayinsu. Sai kuma saƙon isa lawan girgir magajin garin girgir jihar Yoban Najeriya. mai cewa assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka matakin da tsohon shugaban kasa abdulsalam abubakar ya dauka na gano tushen rikice-rikicen da ke faruwa a sassa daban-daban na najeriya da niyyar magance su hakan abun a yaba ne matuƙa daga ƙarshe nake addu'ar allah ya sa haƙa ta cimma ruwa Sako na ƙarshe a yau na haɗin gwiwa ne daga kawo mai ruwa bajoga da Abdullahi Bature bajoga da Salim Muhammad Isa duk a bajogan. Masu cewa duk wani mai rai wata ran zai zama gawa. Salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Hakika ƙasar Burtaniya ta yi rashin mutum gwarzo haziki mai son ci gaban ƙasarsa da ma ƙasashen nahiyar Afirka. don haka muke mika jajenmu ga al'ummar burtaniya da iyalan yarima allah ya ba su haƙurin rashin yarima filip to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu da fatan za a sake lalubo mu a shirinmu na dare wato karfe tara da rabi agogon najeriya da niger wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana yanzu kuma a madadin sarfilu hashin gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin da hailu hailu wanda ya hada da injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalamusi garba ke muku fatan alheri wasalam